ana ci gaba da mai da martani a faɗin duniya bayan mutuwar sarauniya elizabeth ta biyu din ga ra'ayoyin wasu 'yan najeriya da bbc ta tuntuɓa so gaskiya mun ji raɗaɗin wannan rasuwa na wannan baiwa allah queen elizabeth a matsayin ita ce maman wannan ƙasan saboda su suka mulki ƙasan nan so definitely kaman tamu ce ta rasu shi yasa allah ya ji kanta allah ya rahamshe ta allah ya tausaya mata kuma eh, sunana musa Allah ya ji ganta Allah ya sa ta huta kuma sun suka rene mu kuma ni a Kano nake hakika a Najeriya duk wanda yake Kano ya fi kowa sanin wannan din domin ta kyautata mana sarkin mu ta rike hannu biyu gaskiya mun yi rashi sosai da wannan matan Elizabeth gaskiya mun rashi ba mu ji daɗi ba saboda kokarinta gaskiya ta yi kokari sosai gaskiya rasuwanta mun yi bakin ciki sosai dai Allah jikanta Allah yi gafara Allah ya su suka rene mu muna bakin ciki da wannan rashi mu ma mun san za mu Allah ya sa mu cika da imani Allah ya yafe mana Allah ya mata gafara Allah ba da haƙurin to karshen shirin kenan Allah ba mu alheri